batun mutunta kason da dokokin ƙasa suka yi tanadi domin jinsin mata da nufin ba su cikakkiyar damar shiga harkokin zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa ta yadda za su taka rawa sosai a harkokin gudanar da mulki na daga cikin mahimman batutuwan da taron nasa ndp ya tattauna a kansu Dr. Sita Idrisa shine kakakin kawancen MRN na jam'iyyu masu mulkin Nijar. Wannan ayar doka mu amince da ita ko da yake akwai abubuwa wanda watakila za su yi nauyi ka ta yadda harkar siyasa amma mun yarda saboda harka ce wadda ta sa mata su ma su samu shiga cikin al'amura da harkoki na siyasa. Su ma dai jam'iyyu masu sassaucin ra'ayi da ake kira 'yan baruwanmu sun yi na'am da wannan tsari na shigar da mata cikin sha'anin siyasa a fara daga batun basu tikitin zaɓe a cikin jam'iyyun siyasa kamar yadda shugaban ƙawancen waɗannan jam'iyyu Malam Ambali Dodo ya bayyana. Ba mu ga matsala ba cewa da a ƙara ma mata hakinsu tunda haki ne kuma in an ka riƙe wannan zai sa duk faktutuka dole su ne su je su yi aiki don su hidda ma mata hakinsu to ne mu muna goyon bayan wannan doka amma ya kamata a yi ta eh, dangance da a hidda matsaloli duk gaba ɗaya tunda kaga faktutuka wasu kakin su samu 25% na mata sai sun sha wuya to ya kamata a ce kuma a ba da lokaci wanda ya dace don a samu wannan Vincent Foxa. Sake duba tsarin da ake gudanar da zaɓe a ƙarƙashinsa a nan Nijar na daga cikin bukatun da mahalarta wannan taro suka zo da su domin a cewarsu hanya ce da ka iya ba da damar daƙile maguɗi sai dai wannan bukata ba ta samu shiga ba domin a cewar hukumar zaɓe dukkan wata kwaskwarimar doka a wannan lokaci da ake gabda so mu fafatawa abu ne da ya saba wa doka. Mun tattauna bisa kan haraka ta aka yi zaɓe ya za a yi ƙididdiga da mutum sai ɗauki karti guda ya shiga wannan runhuwa ya zaɓe ya kuma wannan runhuwa ya zaɓe to partituka sun ce suna son kartin nan na zaɓe sai ni ta ɗauki hanyoyi wanda za su sa kartin nan in ka je kai zaɓe su guda shi shikenan baka samun dama kun ka koma kai wani zaɓe da shi. E, kun san da mutane da yawa cikin wajen miliyan bakwai da su yau kana ga abin da kai wajen miliyan uku da wani abu na sai da suke ga hannun waɗansu ɗan siyasa waɗanda sun ka sayi to sun ka rike su to yanzu yaya ne e, jama'a za ta taya ta amso kart ɗin ta babu recipice kun ga babban matsala ce yan adawa waɗanda ke ci gaba da ƙauracewa dukkan wasu harkokin tsare-tsaren zaɓe ba su halarci wannan taro ba matakin da ke da nasaba da rashin halaccin da suka ce ya dabaibaye hukumar zaɓe ta seni a ranar 13 ga watan disambar 2020 ne ake sa ran gudanar da zaben ƙananan hukumomi yayin da za a gudanar da zagayen farko farko na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki bayan makonni biyu kacal. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.